wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manita dabi hadihi wa stamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau talatin ga watan safa hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da da da arba'in 443 wanda ya yi daidai da hudu ko biyar ya yi daidai da bakwai ga ainihin watan oktoba shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafin da ya fi inganci bayan littafin allah a allah subhanahu wata'ala yau za mu tashi a cikin babu zikirin jin wa himo wa iqabihim بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم باب أنبتن الجنو da ladansu da azabansu لقوله qawlihi saboda Allah ta'ala ya ce ya masharal jinni wal ins ya ku taron aljannu da mutane alam yatukum rusulun ya kusuna alaykum ayati ashe manzanni ba su zo daga cikin ku ba suna ba ku kissan ayoyina suna ba ku labarin ayoyina kaga wannan aya wato yana nuna mana cewa da aljannu da mutane gaba su mukallafai ne su kuma allah ta'ala ya turo da manzo daga cikinsu manzannin nan suna ba su labarin ayoyin allah subhanahu wata'ala to wannan aya din shi ne hujjan masu ganin cewa aljannu su ma ana yi musu azaba kamar yadda ake wa mutane azaba sannan kuma aljannu su ma suna da annabawa da manzanni kamar yadda mu ma mutane Allah ya turo annabawa da manzanni a cikin mu ina ba gane wannan wannan shine mazhaba na Ibn Hazm al-Andalusi az-Zahiri da wasu daga cikin tabi'ai suna da wannan fahimta din suna ba gane wannan to idan an ce aljannu suna da ainihin manzanni su wane ne manzanninsu alam ya ati kuma rusulun minku ashe manzanni daga cikin ku wanzo muku ba ya kusuna alaikum ayati da suke ba mu labarin suke ba ku labarin na kaga wannan aya dai ya tabbatar da samuwa aljanu ko lalle aljanu akwai su kuma ya tabbatar da kasancewa aljanu mukallafai an gano wannan ko amma kuma da yawa daga cikin philosophers da kuma zanadika da 'yan kadariya daga cikin motar zila wato sun tafi sun yi inkarin samuwar aljanu sun ce kwata-kwata babu wani abu mai suna aljanu wannan shine mazhaba na 'yan ahmadiyya 'yan kungiyar ahmadiyya su ma suna cewa babu wata halitta mai suna aljanu to idan ka tambaye su me za ku ce kan ayan nan da Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halarci aljannu da mutane ba sai don su bauta mu sai su ce maka abin nufi da aljannu miyagun mutane su kuma al'ins mutanen kirki ba mu halicci mutanen kirki da mutanen banza ba sai don su bauta mana haka 'yan ahmadiyya ke yin tawilin aljannu su ba su yadda sam a kona ba aljannu ba duk ayoyin da suka zo akan aljannu suna tawilinsa cewa aljannu mutane ne amma mutane a shararai masu mugun hali masu makirci an gane ku? to wannan aƙida tasu ta saba ma kanta wanda alƙur'ani ya kawo aljannu da mutane ya kawo wa azab wanda malamai tana nuna cewa wato ita wato wawul tana hukunta mugayara saboda haka da aljannu da mutane halittu ne daban-daban an gane wannan ku a ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama yana cewa wannan ba abin mamaki bane inkarin ainihin aljannu dan an samu ainihin ainihin yan zanadiqa zindikai sun yi inkarin aljannu ko an samu philosophers sun yi inkarin aljannu ba abin mamaki bane abin mamaki shine mutumin da yake karatun qur'ani da hadisi malami na shari'a yana karanta qur'ani yana karanta hadisi yana mu'amala da littattafan tafsiri da littattafan tauhidi da littattafan fiqh amma ya zo ya yi inkarin aljannu wannan shine abu mamaki ya ce innamal ajab min al-musharri'in ma'a nususil qur'an wal akhbar al-mutawatira yace abin mamaki shine tare da malamai na shari'a wanda suna mu'amala da nasoshin qur'ani suna mu'amala da hadisai mutawatirai amma kuma su zo suna inkarin samuwar aljannu shine ibn hajar ke cewa a cikin hukuncin hankali babu abin da ke kore samuwa aljannu saboda haka akwai nasoshi da yawa wanda ya nuna cewa akwai aljannu alƙadi abubakar albaƙillani yana cewa da yawa daga cikin waɗannan suna tabbatar da samuwa aljannu a da amma kuma yanzu suna kore shi daga cikinsu akwai masu tabbatar da samuwa aljannu amma kuma suna kore rinjayen aljanu ga mutane suna cewa akwai aljani amma aljani ba shi da iko a kan adam samsam aljani ba zai iya shiga jikin ɗan adam ba aljani ba zai iya cutar da ɗan adam ba ko abin da ya kama da wannan duk ana samun masu wannan magana akwai abdul jabbar al-mutazili yana cewa dalili akan samuwansu akwai nassin qur'ani amma kuma hankali bai tabbatar da samuwar aljanu ba ƙur'ani dai ya ce akwai aljanu amma a hankalce in ji shi tunda su dama mutazilawa suna rinjayar da hankali akan nasi sai ce hankali bai tabbatar da samuwar aljanu ba an gano wani ko to ya yi ƙoƙari dai wajen nuna cewa dai alƙur'ani ya ce akwai aljanu da sauransu an gani to saboda haka imamu na ashafi allah ya masa rahama yana cewa man za'ama annahu yaral jinn abdalla shahadatu ya ce aljannu ba a ganin su. duk mutumin da ya ce yana ganin aljannu to za mu bata shaidar shi ya zama to ba adali ba ne shi in ya ce yana ganin aljannu da idansa an gano wani ku sai ce illa an ya kuna nabiyan sai dai in ya kasance annabi ne shi shi annabi allah zai iya nuna mai aljannu ta hanyar wahayi amma dan adam wanda ba aljannu ba a ba ainihin annabi ba ba zai iya ganin aljannu ba shine ibn hajar ke cewa za mu ɗauki wannan akan wanda yake awon ganin aljannu akan sunansu wanda aka halice su a gare shi a ce ga wani mutum yana ganin aljani akan halittar shi da aka halice shi to duk wanda ya raya wannan to za mu bata shaidansa amma mutumin da ya yi da awon cewa ana ganin aljani bayan aljani ya riga ya juya ya koma wata halitta aljani na iya juyawa ya koma ɗan adam aljani na iya juyawa ya koma maciji ko ya koma mage ko kadangare ko abin da ya kama da wannan to in wani ya ce ya ga aljani akan sura na kadangare ko ya ga aljani akan sura na mage ba za a yi masa inkari ba a gane ko shine ibn hajar ke cewa wa datin datin al akhbar bi tadawwuri hifzi suwar an samu labarurka sun zo a jerante da yawa wanda ke nuna aljanu suna canzawa daga wani hali zuwa wani hali amma dai malamai wato malamai na ilmul kalam su suna cewa wato aljani bai sai canza daga wani halitta zuwa wani halitta ba in kaga ya canza kawai rufa'ida ne surkulla ne kawai amma aljani baya intikali daga wata sura daga suran shi na asali ya koma wata halitta aljani baya haka sai wasu ka ce a aljanu suna intikali suna ciruwa daga wata sura amma ba wai da ikonsu ba suna yin haka ne da sihiri wai a cikin aljanu ma kamar yadda akwai matsafa a cikin mutane to haka nan ma akwai matsafa a cikin aljanu Aljanu suna iya yin asiri in suka yi asiri sai su canza halitta daga kaza su koma kaza akwai masu wannan fahimta an gano wani ku to amma abinda da ya tabbata labari ya nuna aljanu suna canzawa daga wani hali zuwa wani hali duk wannan magana cewa wai sihiri ne ko kaza abinda da yake zuwa sani aljanu na canzawa eh aljanu suna canzawa an gano wani ku to saboda haka akwai nusus da suka duniya kan haka to idan ya tabbata cewa akwai aljanu an yi sabani game da asalin aljanu su aljanu menene su? akwai masu ra'ayin asalin aljanu daga 'ya'yan iblis ne an gane ya aljanu asalinsu daga 'ya'yan iblis ne wanda ya kasance daga cikinsa kafiri ana kiransa shaidan an gane wanda kuma ya ba kafiri ba sai ya ce mai jin amma akwai masu ra'ayin shaidanu wato keɓantattun 'ya'yan iblis ne amma wanda ba su ba su ba 'ya'yan iblis ba ne in an samu aljannu mutanen kirki to wayannan aljannu ba 'ya'yan iblis ba ne aljannu mutanen banza su ne 'ya'yan iblis su ne allah ya cewa a fatattaki ku wa ku auliya abin duni kamin duni wa hum kun adu shin za ku riƙi shaidan da zuri'ansa shaidan yana da zuri'a za ku riƙi shaidan da zuri'ansa su zamanto masoya kuma bayana alhali su makiyanku ne bi ila bi isal na badla ka gani ko innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi yana ganin ku da shi da jama'ansa da shi da kabilansa ta hanyar da kuma kwa ganin sa saboda haka malamai dai suna sabani cewa wai shin aljanu na kirki 'ya'yan shedan ne ko kuma aljanu na banza ne ko 'ya'yan shedan shi dai Allah a cikin alkur'ani ya tabbata mana cewa iblis yana da yaya a gane wannan ku? to kuma allah ya nuna mana cewa ainihin iblis yana da ainihin zuri'a to magana cewa wai a bambanta tsakanin 'ya'yan iblis akwai aljannu 'ya'yan iblis da aljannu wanda ba 'ya'yan iblis ba to wannan yana buƙatar bayani mai tsawo an gane yayi saboda haka wani nasi ne bambanta cewa ainihin wato na kirki su ne kaza wanda ba na kirki ba su ne kaza almuhim dai kawai shaidan aljani ne sannan zuri'an zama aljanu ne sannan kuma a cikin aljanu akwai na kirki akwai na banza wa na min na huna wa min duna zane. daga cikin mu aljanu in ji su suka ce akwai salihai akwai koma bayan wannan an gane wani ku so a cikin shedanu a cikin abdullahi gwandu ya kawo a cikin a diyawu ta'awil sharhin a tafsirin da ya diyawu ta'awil ƙarƙashin wannan aya wa an anna min naswali kullu min najuna zalik kunna dara'iqa idana ce a cikin aljannu akwai kafirai akwai musulmai a cikin aljannu akwai masu miyagun aƙidu akwai masu aƙidu mai kyau har ma ya ce a cikin aljannu akwai ɗan shi'a an gane ku akwai ɗan shi'a akwai masu sauran masu miyagun ke gaba daya an gane ku to an yi sabani dangane da ainihin wato simfinsa wanda ya kasance kafiri ana kiransa shedan in ba kafiri ba ne ana kiransa wai aljani to amma kasancewarsu mukallafai ba shin aljannu mukallafai ne kamar dan adam ibn abdulbar yana cewa aljinnu inda jama'a mukallafun aljannu a wajen jama'a da yawa mukallafai ne su abdul jabbar al-mutazili yana cewa la na'lamu khilafan bayna ahli nazar fi zalik ba mu san sabani ba tsakanin malamai masu zurbin tunani game da wannan sai dai abin da aka yi kaito daga wasu daga cikin yan hashawiya cewa suna ganin wai aljanu ba mukallafai bane an gane ku to amma dalili na ainihin cewa aljannu mukallafai ne shine wannan ayan da muka wada zuwa anna min nasalihuna wa minna duna zalik an gane ku sannan Allah subhanahu wataala cikin Qur'ani ya zargi shedanu kuma Allah ta'ala ya ce a nemi tsari daga sharrin su kuma Allah ya nuna ya tanadan musu azaba mai radadi kaga duk irin wayannan sifofi ba sa kasancewa sai wanda ya saba umarnin Allah kuma ya aikata abin da Allah ya hana kuma ya zamanto mukallafi zai fuskanci ainihin azaban Allah in yayi laifi to idan ya tabbata cewa kasancewa aljannu mukallafai ne su to an yi sabani shin a cikin aljannu akwai annabi akwai annabawa cikin aljannu ko babu imamu dabari ya ruwaito daga hanyar dahak ibn mazahim wato ya tabbatar da aljannu akwai annabawa a cikinsu an gane ku yana cewa da shi imamu zahar da wanda suka kafa hujja da shi suna cewa a Al'anna, la ta'ala akbar anna min al-jin wal ins rusulan Allah ya amfa ba mu labari cewa daga cikin aljannu da mutane akwai manzanni wanda an aiko manzannin zuwa gare su an gane ku to kaga anan wajen shi da haka yana da fahimtar aljannu suna da nasu manzanni to amma kuma wasu malamai suka ce a manzanni na mutane su ne asalin manzanni na aljannu sai dai su manzanni su um, aljannu Allah ta'ala ya turo manzo in Allah ya turo manzo sai wasu daga cikin aljannu su zo su saurari sakon manzan in suka saurari sakon manzan sai su je su isar da sako zuwa ga al'umma zuwa ga al'ummansu to wayannan aljanu da suke sauraron sako daga annabawa sai su je su isar da wannan sako zuwa ga sauran aljannu su ne aka kira rusul ba ana nufin wai ana yi musu wahayi bane kamar yadda ake wahayi ga aljannu din a ga ainihin manzanni na mutane a gani, su aljannu ba su da manzanni irin mu sai dai suna da 'yan sako wa'anda suke sauraron sako daga wa daga annabawa a gani wannan wa in sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima ya yadayhi Ya ila ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallahi kaga annabi wajen kundu duba wannan aya wasu jama'a daga cikin aljanu sun karkato zuwa ga manzon Allah suna sauraron alqur'ani a lokacin da suka halarta sai suka ce ku yi shiru mu saurari alqur'ani a lokacin da aka gama karatun wallau ila qaumihim munzari sai suka juya zuwa ga mutanen suna masu gargadi to wayannan sune manzanni na aljanna a gani sun saurari manzan Allah bayan manzan Allah ya gama karanta Qur'ani sai suka juya zuwa ga mutanen suna isar da sako suna ya qaumana inna sami'ina kitabun unzila min ba'di Musa ya ku mutanen lalle mun littafi wanda aka saukar da shi bayan annabi Musa musaddiqan lima bayna yadai littafin yana gaskata abin da ke gaba gare shi ya hadi ilal haqqi yana shiryawa zuwa ga gaskiya wa ila dariqin mustaqim sai suka ce ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bi suka ce ya ku mutanen mu ku amsa mai kira na Allah ku yi imani da shi to kaga anan wajen yanzu shin suna da manzannin kansu ko kuma wato su a cikin su ne ake samun wasu su saurari manzanni na mutane su ɗauki wannan sako su kai wa aljannu yan uwansu wannan shi ne ko ta su haka ibn hazam shi yana da fahimtar cewa wai Allah ya ce wa yi ba ba'asu ila qaumihi khassa ya kasance annabi ana aiko shi zuwa ga mutanen shi a kebance. sai ce wabu istu ilan nasi amma ni an aiko ni zuwa ga mutane gaba daya annabi ana aiko shi zuwa ga mutane a kebanci sai ce to ai aljannu ba ainihin jama'an mutane ba ne an gane ku ya ce laisar jinnu min ƙaumin ins ai aljannu ba su daga cikin ƙaumin na ins saboda haka ashe kenan aljannu su ma ana turo musu da manzo a da kamar yadda ake turo wa mutane in ji ibn hazan sai ce fa sabata annahu kana minhum anbiya ilaihim sai ya tabbata cewa a cikin aljanu akwai annabawa zuwa gare su inji ibn azam sai ke cewa amma kuma Allah bai aiko annabawa zuwa ga aljanu da mutane ba tare da annabi da annabi mu yazo sai aka aiko annabi zuwa ga mutane da aljanu gaba daya amma sauran annabawa ana aiko ana aiko aljanu zuwa gare zuwa ga mutane zuwa ga aljanu mutane zuwa ga mutane an gane saboda sakon manzon Allah ya gami. ibnu abdul barna na cewa la yaktalifuna annahu sallallahu isa ila aljin wal ins babu sabanin malamai cewa manzon Allah an aiko shi zuwa ga aljanu da mutane an gane wannan yana daga cikin abinda da Allah ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa da sauransu ibnu timiya yana cewa wato malamai sun yi ittifaki malamai na salaf na sahabbai da tabi'ai da a'imma na musulmai akan haka cewa manzan Allah an turo shi zuwa ga mutane da aljanu akwai hadisin da ya tabbata inda annabi ke cewa wa kana annabiyyu ba'athu ila qaumihi wa bu'istu ila al-insi wal jinn wannan hadisi imam al-bazzar ya rawaito shi da lafazin da wannan lafazi shi kuma an karbo daga kalbi yace kana annabiyyu ba'athu ila al-ins faqat wa isa muhammad ila al-insi wal sai aka aiko annabi muhammad zuwa ga mutane da aljannu to kaga da wannan zamu fahimci kenan cewa da aljannu da mutane gaba ɗaya mukallafai ne gaba ɗaya an kallafa musu tauhidi amma kuma abin da ya shafi fiqihun su fa fiqihun ya bambanta da fiqihun mutane da aljannu akwai dan bambanci akwai abubuwan da ya halatta dan adam ya ci aljani baya ci akwai abin da aljari ke ci dan adam baya ci ko ba gaba to saboda haka mun karanta hadisai hadisin abu huraira da ke cewa ma balu raus wal azam menene menene abin da ya shafi ainihin kashin dabba da kuma kashi annabi ke cewa wa kuma da amul ins wato kashin dabba da kashi abincin aljannu ne kaga shi su aljannu suna cin kashin dabba wanda dan adam baya ci an gano wannan ayi na'am ila qawlihi amma ya'malun har zuwa ga inda yake cewa amma ya'malun baksan naqsan ma'ana baksan din na ai naqsan tauyewa qala mujahid mujahid na cewa waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba sun sanya tsakanin Allah da aljannu sun sanya wasu alaka su mutane sun sanya alaka tsakanin mutane da aljannu alaka na bauta Allah ya ce wa laqad alimatil jinnatu innahum lamuhdarun hakika aljannu sun san lalle za a halatto da su gobe kiyama a musu hisabi kawo kuma wannan aya ya nuna aljannu za a halatto da su gobe kiyama a musu hisabi kaga wannan ya kara tabbatarwa cewa eh, su ma mukallafai ne kaga wannan ya tabbatar da aljannu su ma mukallafai ne su misali kafirin qurayshawa suna cewa almalaikatu banatullah aljanna malaiku ayyan Allah ne ummahatuhunna banatus sarawati jinn sannan uwayen mala'iku 'ya'yan shugabannin aljanu ne wai in ji su ko gudan shawa uwayen mala'iku 'ya'yan shugabannin aljanu ne Ƙala ta'ala sai Allah ya ce wa laqad alimatul jannatu innahum lamuhdarun haqiqa aljanu sun sani cewa lalle su za a halarto da su gobe kiyama lalle za a yi musu hisabi Sai sayudaruna lil hisab ai da sannu za a halarto da su zuwa ga hisabi jundun mahdu so jundun ne muhdarun su ainihin runduna ne abin halattowa zuwa ga hisabi eh su za a halatto da aljannu a wajen hisabi to kaga wannan matsalan ma an yi sabani tsakanin malamai an gane akwai masu ganin aljannu ba za a yi musu hisabi ba akwai masu ganin aljannu za a yi musu hisabi imamu dabari ya ruwaito da ibn abi hatim ta hanyar abin zina mawqufan cewa idza dakhala ahlul janna aljanna wa ahlun nar annar qala lahu lil mu'minil jinn idan yan aljanna suka shiga yan aljanna yan wuta suka shiga wuta sai Allah ya faɗa ga muminan aljannu da sauran al'ummomi aimin min gairil ins wanda ba mutane ba sai Allah ya ce kunu turaban ku kasance turbaya za a ce wa muminai na aljannu da sauran al'ummomi da ba mutane ba a ce ku zama tome turbaya kaga wannan mai yake nuna mana ba hisabi kawai za a ce ma aljannu su zama kasa a lokacin shi kafiri zai ce ya laita ni tutura ba shi kafiri zai ce ya kai cuna da ma'in in zaman totar baya irin yadda muminan aljanu suka zama turbaya shi ma kafiri na mutane zai so ya zama turbaya haka an gane to wannan shi ne fahimtar farko ibn abin duniya ya karbo daga lais bin abin salim cewa sawabul jin an yi jaro minan sakamakon aljanu idan sun aikata aiki mai kyau shine a kare su daga azabar wuta sun mai kado na kunu turaba sannan sai a ce musu ku kasance turbaya sun ji daɗi kawai a kare su daga wuta a ce musu ku zama turbaya shi ke na kawai an gama da su shin kai za ka ji daɗi a ce shi ne sakamakonka an kare ka daga wuta sai a ce ma kuma ka zama ƙasa sai ka zama ƙasa shi ke na amanta da kai hm? wannan ne. sannan an waito daga abi hanifa irin wannan magana wannan ne fahimtar abu hanifa abu hanifa shi ma yana ganin aljannu ba su da hisabi kawai za a mai da su ƙasa ne amma jamhur na malamai sun tafi akan cewa aljannu su ma ana ba su lada akan da'a sannan ana musu azaba akan zunubi wannan shine mazhaba na a'imma guda uku malik shafi da imamu ahmad allah ya musu rahama da imamul auza'i da abu yusuf ɗalibin abu hanifa kaga abu yusuf ɗalibin abu hanifa ne amma bai yi takalidi da abu hanifa kan wannan akida ba a gani ya nuna wato su a zamanin magabatanmu ɗalibansu ba sa yin takalidi da su sai ɗaliban sun gamsu da dalilansu sa'anan su bi sannan akwai muhammadu bin hassan shi ma ɗalibin abu hanifa ya saba ma abu hanifa akan wannan ra'ayi da su an gane wannan ko to in an ce za su shiga aljanna shin za a shigar da su ne wurin da aka shigar da mutane ko kuma daban-daban ne akwai maganganu guda hudu akwai ra'ayin farko cewa eh za a shigar da aljanu wurin da aka shigar da mutane shine ra'ayin mafi yawan malamai na biyu za su kasance wato a cikin magurfana na aljanna akwai wani waje ana kiran shi rabadul janna za su kasance a nan an ciro wannan daga malik da wasu da'ifa na uku su aljannu su ne ashabul araf akwai masu mazhaba cewa aljannu su ne ashabul araf su ba sa wuta ba sa aljanna suna tsakiya an gane ku sannan na hudu akwai wanda suka yi tawakkufi suka tsaya ba su motsa ba suka ce su gaskiya ba za su iya cewa komai ba Allahu a'lam akan wannan matsala an gane wani ku to amma kuma a cikin alkur'ani Allah ya nuna mana cewa ula'ikal ladzina haqa alaihimul qawl fi umamin qad khalat min qablihim yin minar jini wal ins an gane ku Haka sai Allah ya nuna dukkan su gaba daya matsayin su guda daya ne kamar yadda mutane za su shiga aljanna su ma za su shiga aljanna aljannu wa li kulli darajatu ma amilu an gane wannan ku saboda haka da aljannu da mutane gabaki daya za su fuskanci ainihin sakamako sannan sun aikata aiki mai kyau za su shiga aljanna sannan an ciranto daga malik shi ya kafa hujja akan cewa lalle akwai azaba ga aljannu sannan kuma suna da lada da maganar Allah waliman khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya tsoron haduwa da ubangijinsa yana da aljannoni guda biyu wannan mandai a wajen malaman usulul fiqh siga ne na umu ya ga mai duk wani wanda ya ji tsoron haduwa da ubangiji yana da aljanna guda biyu kenan da mutane da aljannu wanda su ne aka aiko annabawa zuwa gare su domin su musu wa'azi na'am haddasana qutayba an malik an abdurrahman bin abi abdullah bin abdurrahman bin abi sa'sa al-ansari an abi annahu akhbaro lalle ya bashi labari an aba sayyidul khudri radiyallahu anhu qala la lalle abu sayyidul khudri Allah ya ƙara musu yadda ya ce masa inni araka tuhibbul ghanam wal badiya lalle na ga kana son tumaki kana son kuma daji kai mutum ne mai son shiga daji idan ka kasance cikin tumakinka da kuma cikin ƙauyenka fa'azzanta bi sala wato sai ka kira sallah farfa sautaka bin nida to ka daga sauti da kiran sallah in kana cikin daji lokacin sallah yayi ka daga sautinka da kiran sallah innahu la yasma'u mana sauti sautin mu'azzin jinnu wala yansu lalle aljannu da mutane wala shay kuma kowane irin abu la yasma'u mada sautin baya jin tsawon sautin mai kiran sallah illa shayya lahu yawmal qiyama face ya masa shaida gobe kiyama an gani aljani da mutane da ma kowa menene bai taba jin tsawon sautin mai kiran sallah ba face gobe kiyama zai masa shaida قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي ناجي wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan hatta aljannu suna jin kiran sallah kenan su ma aljannu mukallafai ne ina fata gane wannan aha na'am babu qawli jalla wa azza jalla wa azza babu magana Allah subhanahu wataala da yake cewa sarafna ilayka nafaran min aljin a lokacin da muka juyar da wasu mutane na aljannu zuwa gare ka ya rasulullah ulaika fi dalalin mubin eh wa'ancan suna cikin bata wanda yake bayyanin ne har zuwa wannan wajen na'am masrifan ma'adila me ma'anar masrifan ai ma'ana ma'adilan juyarwa sarafna ai wajjahna ai mun fuskantar mun fuskantar da wasu jama'a na aljannu zuwa gare ka hmm. an gane to babu qaulin la jalla jalla wala wa israfna alayka ilayka nafara min aljin kaga Allah ya juyo da jama'a na aljannu zuwa gare mu zuwa ga manzon Allah sun saurari alqur'ani kenan wannan ya nuna aljanu ne mukallafai ne kuma sun saurari alkur'ani sun ɗauki wannan sako sun kai shi zuwa ga sauran yan uwansu kuma har sun musu magana akan ainihin azaba na'am babu kaulin ta'ala wa basa fi hamin kulli dabba babu yadda Allah ke cewa Allah ya watsa a cikinta a doron kasa Allah ya watsa kowanne irin dabba alabun abbas abdullahi dan abbas ya ce as zakar suban maciji maciji namiji shine suban na minha yuqal al hayat ajnas hmm. ana cewa macizai nau'i daban-daban ne jinsi daban-daban ne akwai aljan akwai al'afai akwai al'asawi wannan nau'i nau'i ne na macizai akhizun bi nasiyatiha akhizun bi nasiyatiha ay fi milkihi wa sultanihi hmm. ma min dabbatin illa huwa akhizun bi babu wata dabba face Allah ke rubuta tukwan kanta wannan kinaya ne na Allah ke sarrafa ta yadda yake so babu wata dabba da ta karfin Allah subhanahu wata'ala idan ka ji balarabe ya ce an kama tukkuwan kan mutum to abin da yake nufi ana sarrafa mutum yadda aka dama a gane saboda shi balarabe ka kama tukkuwan kan shi ka rike to za ka iya jan shi din daga gara ba saboda haka sai su ce wane an kama tukkuwan kan shi bi ma'ana wani an samu iko a kan shi an gane ku? sauraka wato babu wata dabba face allah yana rubo da tukuwan kanta bi ma'ana allah yana iya sarrafa ta yadda ya ga dama babu wata dabba da tafi karfin allah subhanahu wa ta'ala fi mulkihi wa sulani na'am safat na hannu la nahnu safat ay busul adni ai suna masu shimfida ainihin fuka-fukansu ya kabinna ya kabinna dinnan safati wa ya kabinna ai suna suna buga ainihin fukafukansu حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع الرسول النبي صلى الله عليه وسلم لله ان daga dan Umar radiyallahu an lalle ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya hudubu ala minbar yana huduba akan minbar yana cewa na'am uqtulul hayyat ku kashe macizai wa qutulu zal tufiyatain ku kashe macijin da ake kira mai zane guda biyu wal'abtar da ku kashe maciji mai yankakken binti innahuma yatmisan albasar eh wa'annan macizai sanannu ne a wajen masu shiga daji mutanen da suke mu'amala da daji suna mu'amala da mutanen da suke da wasu 'yan ƙauye masu farauta ko sauransu sun san irin wa'annan macizai an gani fa innahuma misalil basar. lalle wa'annan macizai suna shafe idan mutum suna iya tsittama ma wani dafi shikenan ga mutum ya makanci habal sannan suna zubar da ciki idan mace na da ciki suka kalle ta suka dumfare ta za ta yi bari to kaga kenan kamar dan ishara ne kamar suna da dan alaka da iskokai wayannan aljanu guda biyu da wannan mai zane-zane mai zane-zane a gefe da kuma ainihin mai yankakken bindi annabi ya ce wayannan macizai suna da hadari suna shafe idanuwan mutane sannan suna zubar da ciki kaga kotun da suna cutarwa ya kamata a kyale su baya kamata a kyale su duk wani dabba mai cutarwa shari'a ta ba da dama a kashe shi an gani annabi ya ba da dama a kashe bera a cikin harami da kuma hilli to da bera da maciji wanda ya hadari to kaga ashe kenan maciji min babu aula idan ya zama to yana cutarwa na'am abdullahi ya ce baina ana qaribu hayyatan ana nan ina ta bi ina ta bin wani maciji ya aqtulaha dan kashe macijin fanada ni abu lubaba sai abu lubaba sai ya kira ni la taqtulha kada kashe ta sai na ce masa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada amara bi qatl hayya lalle manzo sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da kashe macizai ya zaka ce kada kashe bayan manzo Allah ya ce kashe ana ha ba da zalika min an zawatin buyut sai ce abin da yasa na cewa ba ai manzon Allah da ya bada umarni daga baya sai manzon Allah ya zo ya hana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo yi hani bayan wannan daga macizai na gida macizai masu zaman gida awamir ana kira wa'annan macizai al awamir macizan gida su ne awamir manzon Allah daga baya ya hana a kashe su an gane wannan ku na'am وقال عبد الرزاق عبد الرزاق يا شي معمر ايه فرآني أبو لبابة سي أبو لبابة سي يغني أو زيد بن الخطاب كم زيد بن الخطاب سي يغني وتابعه يونس يونس يا بيشي وابن عيينة ده ابن عيينة وإسحاق الكلبي ده إسحاق الكلبي نعم وزبيد duk sun bi shi akan wannan hadisin na maqala salihun wa ibn abi hafsa wa ibn al-mujammil an zuhuri an salim an ibn umar ra'ani abu lubaba abu lubaba ya gani da zai bin al-khattab an gane wani ku? to wayannan sun ga ina ta bin wannan maciji to su wayannan macizai da aka faɗa a malamai suna magana cewa shi wannan akwai macijin da ake kira qawan abu abu ne yana cewa da abu haya? yana cewa akwai maciji daga cikinsu wanda yake rayuwa shekara dubu zai rayu shekara dubu bai mutu ba misali an gane ku akwai macizai kala-kala da kuma siffofi daban-daban akwai macizan da wasu daga cikinsu iskokai ne wasu daga cikinsu ba iskokai ba ne misali saboda haka shi macijin nan al'awamir din nan malaman nuka sun ce wato umar umarul buyut su kano hamil aljin su ne mazauna gida daga cikin aljannu to wayannan macizai ana kiransu awamir mafi yawa iskokai ne wa tasbiyatuhum awamir li duli lubsihinna fil buyut kiran su da suna awamir saboda tsawon zaman su a gidaje ma'kuzun min al-umr wa huwa baqa shine dadewan zama a wajen muslim daga hadisin abi sa'id marfu'an anna li hadhihi al-buyut awamir lalle wayannan gidaje suna da macizai da suke zama a cikin su fa iza ra'aytum minha shay'an in kun ga wani abu daga cikin wannan fa harriju salasa salasan ku kuntata miji su uku an gane kuma mai cewa lalle ya fito ya bar gidan su uku fa in zahaba in ya tafi alhamdulillah wa illa in bai tafi ba faqatul kashe shi maciji wanda yake zaune a gidan an kun ganshi an gane ku ce masa yana wa Allah in ya san cewa shi na kirki ne ya fita a gidan ku nemi izinin shi su uku ya fita in kun nemi izinin shi su uku in ya ki fita ku kashe shi sai dai malamai sun yi sabani abin nufi da a nemi izini su uku shin a nemi izini su uku ko a nemi izini kwana uku shi ne aka yi sabani a gani ma'anan cewa a kuntata musu ai a ce musu an tunna fi dik wa haraj illa mista indana wato kai kana kukuna cikin kunci da tsanani inda kun zauna a wajenmu inda kun zauna a wajen kuna cikin kunci da tsanani sakamana ba ku shawara lalle ku fita daga cikin gidan an gane wannan aiki to kaga wannan ya nuna mana ana a wato ana kashe maciji na gida amma da sharaɗin idan an nemi izininsa akwai masu ganin cewa macizai na madina ne kawai su ne ake neman izinin macizan gida amma macizai wanda ba na madina ba a kaza amma dai abin da ya tabbata da hujjoji kawai macizai na cikin gida kaga maciji a cikin gida to ka nemi izininsa ka nemi ya fita so uku in ya fita kalas in bai fita ba an baka dama ka kashe shi ka nemi tsari da Allah ka kashe shi misali an gane wannan ko to saboda haka wannan shine abin da to na Babu kai insha Allah babu kailil malil dukiyar musulmi Shi ne tumaki yatba'u ha sha'afal jibal wanda yana bin can kololuwan dutse can tsororuwan dutse da shi eh, tashin kiyama in ya kusanto zai zama to mu'amala da jama'a zai zama akwai matsala in ka yi mu'amala da jama'a za su iya shafan aƙidanka za su iya lalata matar biyanka. to idan ka fahimci cewa mu'amala da jama'a zai iya lalata ma aqidanka ya lalata ma ainihin tarbiyanka a lokacin ya halatta ka gudu ka koma daji ka tsira da imaninka an gane ku na'am حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصع عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ان كربو daga ابي سعيد الخدري الله ya kara masa yadda رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yushika an an yakuna khayra malir rajul galamun wato lokaci ya kusa wanda zai zamanto fiyayyen dukiyar mutum musulmi zai zamanto tumaki ne ƙarshen zamani zai zama to babu dukiyar da zai fi daɗin mallaka ga musulmi ƙarshen zamanin ya zo kamar tumaki ya tubau ha sha'afar jibal yana bibiyan can tsoron ruwan dutse da shi wa mawaƙi alƙadar da wuraren da zai samu ruwa wuraren da zai samu ruwa don ya shayar da su ya firu bi dini min alfitan yana guduwa da addinin sa saboda fitina in fitina yi fitina bala'i ya yi bala'i mutum na jin tsoron imaninsa yana jin tsoron lalacewa aqidansa yana jin tsoron lalacewa tarbiyyar shi da na 'ya'yan shi to kare ya gudu domin ya tsira da imaninsa an gane da ka zauna da mutane ka rasa aqidanka ka zauna da su ka rasa imaninka bai kamata ka gudu an gane wani ko baya halatta ka zauna da mutane in ka san ka rasa imaninka to ƙarshen zamani zai zama to mafi yawan mutane mutanen banza ne zama da su zai shafi imaninka abin da ya kamata sai ka gudu a gane shine sai mutum ya koma can saman dutse kaga an ambaci saman dutse saboda waje ne wanda zai yi wuyan wani ya bi ka wajen in ka hau can ƙololuwa sai ka ta kiwon dabbobinka kana rayuwa da kai da iyalanka kana yin ibada har Allah ya ɗauki ranka a can wajen an gane kaga a wancan lokacin da kai da iyalanka za ku ringa yin sallar jami'i saboda mutanen da ke rayuwa a cikin gari sun zama mutanen banza mutane ne wanda in kai mu'amala da su za su shafi imaninka Eh, mutum yana guduwa da addininsa daga fitintunu wa iyaz billah kada Allah ya samu ga wannan lokacin eh حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda ya ce Rasulallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'asul kufri nahwa al-mashriq wal fakh wato kan kafirci gaba daya kan kafirci shine can bangaren gabashi an gane bangaren gabas nan ne kafirci yake wal fakhr wal khuyala'u min ahli khayl wal sannan alfahari da kuma takama ya tabbata ga mutanen da ke da mu'amala mutanen da ke mu'amala da dawaki da raƙuma mutanen da ke kiwon raƙumi da raƙuma da dawaki su kuma Allah sai ya jarabe su da alfahari da kuma takama an gane ku wal faddadin ahlul wabar da kuma mutanen mutanen ƙauye su ne faddadi ma'abuta ƙauye wasakinatu min ahalil ganam saboda haka shi ma wato alfahari yana tabbata da girman kai yana tabbata ga su wayannan mutanen da suke kiwon wato wabar wato mutanen ƙauye asalin wabar gashin rakumi da irin gashin zomo din nan wanda kiraya ne ga mutanen ƙauye sannan da zuwa ya tabbata ga mutane masu kiwon tumaki masu kiwon tumaki Allah ya jarbi ya basu nutsuwa to nan da aka ce ra'asul kufur na haul mashriq wato kan kafirci gaba daya shine can bangaren gabas ibn hajar al-asqalani ya faɗa cikin fatawul bari cewa a cikin wannan akwai ishara ila shiddati kufrul majus zuwa ga tsananin kafircin majusawa masu bautar wuta li'anna mamlakatal furs wa man ata'ahum min al-arab kana min jihati mashriq domin masarautar farisawa da wanda ya yi musu biyayya daga cikin larabawa ya kasance ta bangaren gabashi bin nisba ilal madina dangane da madina dangane da madina ta bangaren madina su farisawa suna bangaren gabas ne ina batan gane wannan saboda haka kan kafirci gaba ɗaya yana bangaren ne ibn hajar ya baɗi kan kafirci na bangaren mutanen iran mutanen farisa da kuma mutanen da larabawan da suka yi koyi da su an gani to a wani hadisi annabi yana cewa hahuna na hahuna fitna anan ne fitina zai bullo anan ne fitina zai bullo lokacin da kawon shedan wurin da kawon shedan zai bullo shine sai annabi ya nuni zuwa ga bangaren gabas an gani to a wani hadisi manzo Allah yana ta yin addu'a ya Allah ka sanya albarka ga sham ɗinmu ya Allah ka sanya albarka ga yaman ɗinmu ya Allah ka sanya albarka kaza sai suka ce ya rasulullah wa najaduna har da najadinmu sai annabi ya banza da su yi ƙara ya Allah ka sanya albarka ga sham dinmu ya Allah ka sanya albarka ga ainihin yaman dinmu ya Allah ka sanya albarka kaza suka ce ya rasulullah wa najaduna sai annabi ya ƙara banza da su sai ya ƙara yin addu'a ya Allah ka sanya albarka ga sham dinmu ka sanya albarka ga ainihin a abin dinmu yaman dinmu da sauransu suka ce wa najaduna sai Allah ya ce a nan ne ainihin ƙahon shaidan zai bullo? eh wato wannan yaman din shi ne a wannan kai a shi najar din nan ne ainihin inda fituna zai bullo, nan ne ƙahon shaidan zai bullo, sai manzo Allah ya ƙi musu addu'a to wannan najar din wato guda biyu ne akwai najadul iraq akwai najadul hijaz to najadul najadul iraq shine wanda ibnu hajar ke magana a nan wajen shine farisa an gane ko Shi ne duk wani fitina na duniya na fitina na addini da lalacewa addini ya faru ne a nan wajen amma najar na hijaz shi ne najar na saudiya shi wannan babu abin da ya faru a wannan wajen sai alkhairi da awan muhammad bin abdulwahab ta faru ne a najar na ainihin hijaz Shi shine sufaye da yan shi'a sukan ce ai dama manzon Allah ya ce ainihin najar nan ne kahon shaidan zai bullo wai manzo Allah yana nufin Najar na ainihin Hijaz na ainihin Saudiya an gane ai amma kaga magana Ibn Hajar a nan wajen da yace ra'asul kufr nahwul Mashrik. ai yayi bayani ya ce wa fi zalika ishara ila shiddati kufril majus a cikin wannan akwai ishara zuwa ga tsananin kafircin majus لأن مملكة الفرس wa أو من أداءهم من العرب كانت min جهة Mashrik domin masarauta na farisawa da wanda ya da'a gare su ya kasance ta bangaren gabas bin nisba ila madina dangane da madina wa kanu fi gayatil qaswa wa takabbur wa tajabbur sun kasance cikin gayan bushewan zuciya da girman kai duk dai kama kariya hatta mazzaka Allah mulkahu ha Allah ya kike ta mulkin su an gane wannan sai ce kuma wastamaratil fitan min qibal al-mashriq sai fitina ya ci gaba ta bangaren gabas kama sai ya ci bayanin huwa zai a fitan kamar yadda bayanin zai zo nan gaba a fili a kitabul fitan in Allah ya kai mu wajen za ku ga irin bayanin da ibn hajar yayi dangane da abin da ya shafi najat cewa najat kala biyu ne kuma ibn hajar ya goyi bayan cewa inda fitina yake inda kahon dan zai kullo shine najat na iraki ba najat na ainihin hijaz ba na'am حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن isma'il. قال حدثني قيس عن عقبه بن عمرو ابي مسعود قال اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara da hannunsa mai albarka ta bangaren yaman faƙala sai ya cewa al'imanu yamanin hahuna ya ce imani iya yamanci nan wajen imani iya yamanci illa annal kasuwa ala innal kasuwa wa girzal qulubi fil faddadin yace ku saurara lalle bushewan zuciya da kaushin zuciya ya tabbata ne ga faddadin masu kiwon raƙuma inda usuli asnabil ibli a wajen asalin bindin raƙumi wato mutanen da suke alaka da asalin bindin raƙumi masu kiwon raƙuma kenan ya tulo karnar shaitan fi rabi'a ta inda ainihin ƙahon shaitan zai bullo a cikin ƙabilar rabi'a da ƙabilar mudar za a samu ƙahon shaitan zai bullo a nan wajen na'am حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ سمعتم سياحة ديكا إذا كنت صوت الزكرة فاسألوا الله من فضله to ku roƙi Allah daga falalansa fa innaha ra'at malakan lalle ita diyaka wato ita kaza in ka ji sautin ta ta ga mala'ika ne wa idza sami'tu nahikal hima idan ka ji ainihin kukan jaki ta'awwazu billahi minash shaitan to ku nemi tsarin Allah daga shaitan fa innahu ra'a shaitan lalle shi yaga aljini ne yaga shaitan in ka ji jaki yana irin wannan ihun da dare to ka nemi tsari yaga shaitan ne yaga aljini ne na'am nan charar zakara nan da yake shine ana ji eh charar zakara ba yaga malaika ne kada zakara yana chara na'am حدثنا إسحاق أخبرنا روح أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال واتو ياجي جابر بن عبد الله الله يقرا مس يدا يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي إذا إذا كان جنه الليل idan can duhun dare ya kasance a amsaitum ko idan kun kai yammaci wa kuffu ku kame ƙananan yaran ku lokacin da aka samu ainihin duhun dare ku yi sauri ku kame ƙananan yaran ku inna shayatin tantashiru hina idh domin shaidanu suna yaduwa a daidai lokacin da ainihin duhu ya fara zuwa din nan a zahabat sa'atu min al-layl idan ainihin lokacin dare ya dan tafi fa kalluhu to ku dan gyare su wato idan duhun idan duhu ya dan idan idan dare ya dan ƙara dan matsawa to ku saki yaran ku wa aglikul abwaba ku kulle kofofi wa zkurusmallahi sai ku ambaci sunan Allah subhanahu wata'ala inda shaytana la yaftahu baban mughlaqan domin lalle shaytan baya kulle baya buɗe kofa kullalle shi aljani in dai an riga an kulle kofa aljani bai iya bude shi an gane wani ko ba kamar dan adam bane za a iya kulle kofa ya balla ko to shi shedan ba sai ka samu kulli ba in ka dan ja kofa kawai karbi shikenan shi ka'idan aljani baya bude kofa kullalle kaga kenan ta wannan bangaren wato shedan na mutum ya fi shedan na aljani sharri shedan na mutum ko an kulle goma ko an sa makulli an sa kaza zai iya ballawa ya shiga an gani amma aljani shi yana da rauni ta wannan bangaren baya iya bude goma an kulle shi na'am na'am ba zai iya budewa ba shi yasa shi yasa ka kulle ka kulle ciki sai ka sai kai karatu kada ta bakara kafin ka kwanta za ka iya na'am qala wa akhbarani amr bin dinar سمع جابر بن عبد الله ناوى نحوى ما أخبرني أضاء جابر بن عبد الله ya ji misalin abin da ya bani labari yazkuru wazkuru amma a cikin nashi ruwaya bai ambaci wazkuru ismallah ba na'am mujahid نعم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب an khali an muhammad an abi huraira radiyallahu an an karbo daga abu huraira Allah ya kara mishi yadda ce daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace ila ummatu min bani isra'il an rasa wata al'umma daga cikin bani isra'il an neme ta an rasa la yudra ma fa'alat ba a san me me ta aikata ba a san abin da ya same ta ba wa inni la uraha illa al-fa'ra ni ba na ganin ta face bera ce ji annabi wata al'umma da aka rasa daga cikin bani isra'il an rasa me ya same ta amma tabbas an halaka ta to ni ina ganin kamar berayen nan da kake gani kamar al'umma ce ta bani isra'il allah ya bai da su beraye ana kiran wannan maskun allah ya canza musu halitta kamar yadda ake canza mutum ya koma biri a canza mutum ya koma alade to akwai wasu al'umma annabi yana ganin a nashi fahimta akwai wasu mutane daga cikin bani isra'il an neme su an rasa to yana ganin wa'annan berayen da muke gani su ne iza wudi alaha albanul ibli to me yasa manzo Allah ya faɗa haka sallallahu alaihi wasallam yace idan aka ajiye musu nonon raƙumi lam tashrab ba sa sha ba za ka taba ganin bera ya sha nonon raƙumi ba ka ɗibi nonon raƙumi ka ajiye wa bera ba zai sha ba ka san kuma yahudawa ba sa shan nonon raƙumi ba sa cin ba sa cin kitse wa alal ladzina hadu haramna kullu zai zufrin wa min al-baqari wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma Faka. su yahudawa ba sa cin abin da ya shafi kitse ba sa cin naman rakumi da sauransu to kuma ba sa shi nuna rakumi to ga shi kuma bera an ka ajiye nuna rakumi bai sha to zai iya yiwa wa'annan yahudawan da aka aka da aka neme su dana aka rasa su ne aka canza su kuma beraye za iza wudi ha albanu shayi idan an ajiye musu nono na awaki sharibat sai su sha shi ma bai wuri yana cin naman akuya yana cin naman yana cin nono yana shan nonon ra'a ah, yana shan tinkiya فازددت كعبا سينا با كعب بن مالك سينا با كعب لاباري كعب ta أنت سميت ya يقول sai da ce kai ka ji annabi yana faɗin wannan magana? kuntu na'am sai da ce na ji annabi yana faɗin wannan magana alali miraran manzan Allah ya faɗi wannan su da yawa da kuntu ba a ƙarau taura to ni ni na karanta a taura ne balle in sani ni ma na karanta a taura ni babu ruwana da ainihin isra'iliyat shi ina karanta taura ne ya ji abu huraira ni babu ruwana da ainihin a taura ban bi ma'ana ni ba na karanta a taura tun da zamanin a tauran ya wuce ballantana in yi aiki da a taura a wannan zamanin misali a gani wannan hadisin yana nuna mana manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi istin baɗi ba wai wahayi aka masa ba yana cewa wato akwai wasu al'umma daga cikin bani isra'il an neme su an rasa ba a san abin da ya same su ba sai ce amma ina ganin cewa berayen nan da muke gani din nan beraye su ne dai inda mutane dalilin annabi da yasa sai ce in an aje musu nonon raƙuri ba sa sha in an aje musu nonon ainihin tumaki suna sha to ne dalilin da yasa manzo Allah ya faɗi wannan magana cewa kaza to magana da Abu huraira ya ce din nan a aqra'u taurat wannan istifhamu inkar ne a cikin ruwayan muslim a faƙon zilan alayya taura shi an sauka min da taura ne balle a cikin wannan ruwaya abu huraira bai kasance yana karɓar ruwaya daga ahlul kitab ba ya karɓar ruwaya daga ahlul kitab an gane akwai sahabbai da suke karɓar ruwaya daga ahlul kitab amma suna karɓar wannan ruwaya ne ba wai don su yi aiki da shi ba saboda manza, Allah ya ce sallallahu alaihi wa haddisu an bani isra'il wala haraj ku karɓo hadisi daga bani isra'il babu laifi a wata ruwaya kuma yace fala tusaddiquhum wala tukazzibuhum kada ku gaskata su ku karyata su idan kun karyata su zai iya yiwa daga cikin abin da yake daidai inda ku karyata in kun gaskata su kuma zai iya yiwa daga cikin abin da aka canza ne na taura. to saboda haka ku tsaya tsakiya kan sha'anin su an gano wannan ne to a shi sahabi wanda yake karbo ruwaya daga ahlul kitab in ya kawo hadisi sai ya yi bincike a kai in ya kasance hadisin daga abin da ya karbo daga bani isra'il ne sai ya ajiye kayan shi idan kuma hadisi ne wanda ya karbo daga annabi za a karba a yi aiki da shi in ya faɗi wata magana wanda babu ra'ayi babu ishtihadi to yana kasancewa yana da hukumin rafi an gane wannan ayi to kaga manzon Allah an ambata a wajen annabi wata rana an ambata wajen annabi wato birrai da kuma aladu an ambaci biri a wajen annabi da kuma alade sai annabi ya ce inna allaha lam yaj'al lil maski naslan wala aqibal Allah bai sanya wani zuri'a bai sanya wasu ƴaƴa ko zuri'a na shafewa ba ga wayannan wanda aka shafe su ba wayannan wanda aka shafe su din nan Allah bai sanya musu ƴaƴa ko zuri'a ba me muka fahimta nan wajen kenan wayannan wanda aka canza musu halitta ba sa haihuwan ƴaƴa balle ƴaƴan su rayu kaga wannan ya nuna wancan magana da ya faɗa ɗin nan na magana fera ɗin na an shafe shi kun gane a tunanin manzo Allah da yake ganin feran nan yana ganin yahudawa ne aka bai da su fera to wannan ruwaya ya nuna manzo Allah yanzu Allah ya sanar da shi duk wayannan wanda aka halakar da su aka mai da su birai da wayanda aka mai da su aladu su gaba daya babu wanda ya taba haihuwa daga cikinsu ballantana a ce sun samu ainihin zuri'a an gano wannan ko ya ce wa kanatil qirada wal khanazir qabla zalik ya kasance birai da aladu sun kasance kafin a shafe halittun wayannan mutanen ne ashe kenan asalin birai sun zo kafin a samu wayancan wanda aka shafe halittun su an gano wannan ko to su ma asalin beraye ai sun zo kafin a samu ainihin bani isra'il wayanda aka wanda suka yi laifi aka shafe su din nan an gane ku to saboda haka akan wannan muka duba wannan hadisin da kyau za mu ɗauki maganar da annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam la araha ko la uraha illa al-fa'a ba na ganin su face beraye kamar annabi yayi zaton wannan ada sannan daga baya sai aka sanar da shi cewa wa'annan wanda ake shafe su a mai da su birai ko wani halitta ba sa haihuwa ballantana 'ya'yansu girma su ma su yi ta haihuwa su yi yawa an gane wannan ko su wa wa'annan wanda ake canza halittarsu daga baya suna mutuwa ne kawai Shi shine ibn kutaiba ke cewa in saha hazal hadis in wannan hadisi ya inganta wanda manzo Allah ya faɗi cewa wa wa'annan da ake canza halittarsu wato ba sa haihuwa to alhamdulillah sai mai riko da shi wa illa in bai inganta ba falqira dawal khanazir hiyar masu mansukh zai zama to da birrai da alaju su ne dai wa'annan wanda aka shafe in mun ga biri a unguwanmu sai mu ce Allah sarki ga ga bani Isra'il wanda wanda aka halakar ga Yahudawa nan ba Yahude ne aka mai da shi biri ko aka mai da shi alade yace in har wancan hadisin bai inganta ba kenan an gani to amma idan hadisi ya inganta ba ya ce illa fal irada wal hanazir hiya al mansub bi ayaniha tawaladat su ne wanda aka shafe ainihin su ba ta haihuwa shine sai ibn hajar ya cewa qultu al hadith sahih hadisi ya inganta to tunda ya inganta zai yaya kaga shikenan yanzu wannan bera din da biri din da kuma alade ba wai asalin su bane wayannan da muke gani yanzu wayannan da muke gani tuntun aka halice su kafin a canza halittar wayannan an gane wannan ko yace wa sayati mazidu zalik mazidu lizalika fi awakil ahadith al-anbiya da sannu karin bayani zai zo ga wannan can ƙarshen hadisan annabawa insha Allah Allah shi taimake mu wa alaikum salam a duk ɗan wanda muka sani wanda aka faɗa nan muka tsaya da jaki da zakara shi na kare muna neman nassin da ya ce zan tukan shi hmm.

an ce bayan kwana uku sai Allah ya kuma kashe su suka mutu duka babu ɗaya daga cikin su da ya rayu salam ya turo ma tambaya mai shugaba ka hadisi cewa 20 tare da malam bai zama da bi wani yanzu yanzu yanzu yanzu malami ba zai yi ba ana samun wani kawai yanzu wajen malam bai shekara uku ba kawai dan take ga Allah ya bada basira ba wani malam wannan wani ba shuma ne wani abin da yake magana irin magana yan shi'a ne da yan akalaniyun wanda suke kokarin su yi inkarin hadisin manzan Allah wai Abubakar ya shekara 23 tare da manzan Allah amma hadisan da ya rawaito ba su wuce hamsin ba amma abu huraira shekara uku yi da manzan Allah amma hadisan da ya ruwaito hadisai dubbai misali to menene shi wanda ke cikin wannan hmm? yanzu ruwaito hadisi kowa ne yake ruwaito hadisi a cikin sahabbai zuwa ne ne suka zauna suke ruwaito hadisi duk ƙananan sahabbai ne manyan sahabbai su umar nau ne hadisin umar nau ne hadisin usman nau ne hadisin aliyu amma sa aisha ba ta annabi nawa ne hadisin ta ki dago shekara nawa take tare da matsala. Hmm? ƙananan sahabbai su ne suke da lokacin da za su zauna su ruwaito hadisi shi abubakar ya shagaltu da mulki da abin da ya shafi jihadi da sauran abubuwa haka nan su manyan sahabban duka gaba daya sun shagaltu da abin da ya shafi jihadi da mulki da sauran saboda kokarin kara ainihin addinin mutane wajen mulki kowane sahabi akwai bai wanda Allah ya bashi kowane sahabi da bai wanda Allah ya bashi abu huraira shekara uku ya yi amma abin da ya taba da cikin nassi da ya zo yana ba abin da yake shawa kamar hadisi da ya zo wajen manzan Allah in ya ji hadisi sai ya manta in ya ji hadisi sai ya manta sai ya zo wajen annabi ce ya rasulullah ina son hadisi haddace amma kuma ina haddace ina yawan mantuwa annabi ya ce mai dauko ma ya masa ya dauko ma ya annabi ya yi masa addu'a ya zuba masa ya ce ya lullaba jikinsa da shi ya ce tunda tun daga wannan lokaci ce fa ma nasitu ba'da ha hadisan ban ƙara manta da wani hadisi ba bayan ta an gane wannan ku so daga abu huraira wato ya musulunta shekara uku amma wannan shekara uku ya haddace hadisan manzan Allah da yawa amma kuma wannan ba yana nuna wai sauran sahabban ba su haddace ba zan iya haddace hadisi ba ruwaito ba zai iya wa ina da ilimin hadisi amma ban zauna zaman dirshan ina bada hadisi ba kamar su abubakar akwai hadisi a kansu amma zama na dirshansu ba da shi ba su yi ba an samu wasu sahabbai sun yi samu sun dauke musu yanzu wannan karantar wanda muke akwai malamin da yake da ilimi baya yi bai nuna bai sani ba in an samu wasu sun dauke ma alhamdulillah ka kubuta daga laifi in babu wanda ya dauke maka shi ne kayi laifi to a cikin sahabban manza na kananan sahabban kaga Umar hadisan shi kadan ne amma dan shi ba dan shi na daga cikin masu ruwaito hadisi da yawa sannan ga abubakar hadisan shi kaɗan amma aisha ba aisha tana daga cikin masu ruwaito hadisai da yawa kusan ƙananan sahabban su ne ma suke da lokacin ruwaito hadisai e ga irin su anas bin malik an gane su jabir bin abdullah su ne ba amma irin wa'annan su dalha bin ubaidillah su zubairu bin awam da ire-iren wa'annan ai sun ruwaito hadisai nasu kaɗan ne kawai bai da yawa amma kuma an yi ittifaki abubakar shi ya fi kowa ilimi a cikin sahabbai to me wanda ke nuna mana shi ya fi kowa ilimi ruwaito hadisai daban ilimi daban zai iya wa wani ya zauna ya ta ruwaito hadisi amma fikin hadisin da istinbadin hadisin sai wani ya koya mishi ba dukkan mai ruwaito hadisi ba ne malamin hadisin wani zai iya zama kaga abdullahi bin bin abbas ya zauna musamman yana ba da ilimin hadisi ƙaramin yaro ne amma manya-manyan sahabban da suka fi shi ilimi ba su ruwaito hadisi ba sai dai kaɗan-kaɗan jiba ba saboda wa'in wa'annan ƙananan sahabban sun dauke musu mai shuhan da ya dame ke nan su suna mamakin ikon allah allah ba zai iya ba mutum ilimi cikin shekara ba kuma kasan hadisin da yawon aka ce mai doce dubu biyar ba yanzu cikin shekara uku da allah ba za ka yi hadisin dubu biyar ba ta zauna ba za ka iya ba in dai mutum ya zauna zaman dirshan wala zai iya haddace hadisai dubu biyar na? ana magana da hadisi ka haddace shi abu wani da bako shi abinda ya kawo shi kenan karatun kuma yana zuwa manzo Allah na fitowa da gida gari na wayewa annabi na fitowa shi zai fara gani ya yi a wajen wasu sahabai mana ba duka ruwa ya ce da wajen manzo Allah ba shi ya ce kawai sai ya abin da ya dame shi kawai ya samu abin da zai ce yana cin abinci ya koshi sai karatu shi babu ruwan shi da maganar tara kuɗi ko tara kaza duk wannan magana da suka aka gaya ba dan shi a ne gaya ba ko dan kalaka kana jin wannan magana kawai ka ba mutum ban kuma ɗaya biyu dan shi a ko dan kalaka an gane kuma ɗan akalaniyun irin su abdul jabbar su kenan ita eh, ko yanzu ba wanda ya shiga da yawan zuwa majalisi bai da yake wanda ke yawan zuwa kasuwa da sauransu ai shine abin da abu hurairu ya faɗa yace mutane suna mamaki suna cewa abu hurairu ya haddace hadisai da yawa yace da yawa daga cikin muhajirun da ansar abin da ya shagaltar da su shine zuwa kasuwa da noma Ya ce shi kuma Abu Huraira wato yana zama tare da manzan Allah da zarar ya koshi kawai karatu yake kowa ya tafi kasuwa ba ya bashi kowa ya tafi gona ya bar Abu Huraira bai zuwa ko'ina a kawai shi ya ci abinci in an kawo sadaka ga da zai bashi ya ci in an kawo kyauta zai bashi yana ci kawai sai karatu ya zaka hada da mutumin da ya hada karatun da sauran abubuwa yana yi in ka haɗa karatu da business eh, kai ne manomi kai ne ɗan kasuwa kai ne ɗan pos kai ne ɗan kaza ɗan kaza to yaya shikenan dole ne hankalinka zai rabu biyu to mutum wanda karatu tsabanta kawai sa kan shi ba ɗaya ba ne kuma ga addu'an da manzan Allah ya masa inda ka yarda da manzan Allah ka ce addu'an manzan Allah akwai albarka manzan Allah ya mishi addu'a an gane wani ko to wannan shi ne walakun salam na yara aka aka eh, lokacin rana na ɗana rana zai ba a shigar da su daki su daina yawo to ba cikin ba ai tana cikin lafiya suke alhamdulillah amma wa irin yaran yaran suna yawo annabi ce kare ka kama su a shigar da su gida eh insha Allah to za a nemi taimako abin nan a taimaka fi sabilillah